A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya samu bakoncin Umar Sayyid Gadankaya wanda aka fi sani da Sayyid Gadankaya. Ko me ya ja hankalin Sayyid har ya fara waka? Lai na taso tun ina karami da sha'awar faɗakarwa ko kuma in ce lokacin ma ban fahimci faɗakarwa ce waka ba saboda lokacin ina yaro ai kawai dai ina jin waka kuma in nishaɗantu da ita da kuma na tashi ina jin ta wannan in ji ta wannan in ji ta wannan sai na gano cewa ni ma fa ina da wani talent da zan iya kirɗetin wani abu da yake muna zance kamar shekara nawa eh gaskiya an ɗan ɗaukin lokaci zan iya cewa shekara takwas haka to iya wakar wacce kake yi ta rauji kake yi ko yan siyasa ko na bege gaskiya kowace na yi kowace to wacce aka sanka. akwai waƙa ta ta alƙibla akwai ta gam katar. akwai kuma ta sauran fina-finai amma wannan biyun su aka fara sa kana yi wa yan fina-finai waka mm. eh, misali wacce ka taba yi a wani fim da haka da aka saka akwai wakar alkibla kin tafi da ina nazari a yanzu ga kekin dawo to wannan waka ta ce da aka sa a fim din alkibla su suka nemi kai musu wakar ko kai kai suka ji wa gaskiya mm, to gaskiya ni da ke dama ina yin waƙoƙin album tun kafin yan fim su fara mm. sa waƙoƙi na a fim ina yin album sai yan kasuwan mu marketers din mu na nan sai su siya to wannan sai adam e zango sai allah ya haɗa da shi wani award da aka bani a bauchi state mm, award din me aka baka na ranar mawaka wannan taron da muke da shekara to wannan awat din da aka yi mun sai muka haɗu da Adam gwada da mu taba haɗuwa da shi ba sai wannan rana mm. har muka yi hoto kuma sai ya nemi sai ya karɓi album ɗina a wajen yaron sahoro dan mama da ya karba album din to har sai ya ji waƙoƙin da suna yi sai kira ni ma da kansa muka zauna sai ya fara yuzin waƙoƙin a fina-finai to um, banda wacce ake aka sa a fim akwai wacce ta fita haka ta yi shura wacce ce bakan damiyar akwai ai ni kowace waka bakan damiya ta ce inda ni na yi ta ta fito da kai aka san ka alƙibla ce gaskiya ita ce wannan eh da ita da gam da katar to da gam da katar gam da katar ita ce nake cewa zo ki ba ni gurin kwana zo ki gyara tunanina Zo ki gyara tunanina masoyiya ta ki ba ni wurin kwana. Duniya ta yi min daɗi gana a fili ina tarawar girma. Me ka rera waƙar Eh waka ce kawai ta soyayya ta nishaɗi kuma aka sata. Ko kaɗan kawai ta soyayya ce. <laughs> Eh, ka gamsu kana isar da saƙo? Na gamsu gaskiya. Me yasa ka ce haka? Saboda abubuwa da yawa na faɗa a waƙa mutane sukan kira ni su ce a waƙa ka da kai ta kaza. Mun ji daɗin kaza da kai da ina cikin kaza yanzu kuma na samu kaza to wannan yana tabbatar min da sakona alhamdulillah ya fara zuwa inda nake so to award din da aka baka a matsayin me aka baka eh award ne da aka bawa mawaka aka selectin eh, mawaka da suke tasowa mutane suna dan ji har ka dan fara tashi haka ana dan jinka to sai ki ga mm. kana fuskantar kalubale a harkar eh alhamdulillah tunda duk kowace sana'a kin san ai akwai kalubale Kowa dai masoya da kuma makiya shi masoyinka kullun muna so ne mu samar mar da abin da shi yake so tunda ai kauna ce ta sa yake sa kalubalen da muke fuskanta masoyin ka zai iya ta kiran ka a waya wani ko mace ko namiji sai kira ka sau ɗari wani ba zai gajiya ba kuma kai wata ranni kwana ma nake ina aiki yawa sai wani ya kosa sai wani ya kosa kai kuma sai ka rasa ya za ka yi ma ka biya shi To madalla Malam Sayyid da fatan za a kokarta wajen daɗaɗawa masoya zukata Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.